Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta amince da doka kan 'yancin gudanar da harkokin addini a ƙasar da gagarumin rinshaye duk da zanga-zangar nuna ƙin amincewa da dokar da aka fuskanta. Sakatare janar na ƙungiyar Musulmi ta Foziya ya ce an tuntuɓi dukkan ɓangarorin addinai na Nijar wajen tsara ta. Wannan luwakin tun tana jaririyarta aka shawarci ƙungiyoyin addinin Musulunci ta hanyar ƙungiyoyin su mayya wanda cikinsu ne suke. Aka ce to ga wanga abin ba a tabbatar da shi ba ma ga kan proje abun proje ne kamar jariri ne abin ga yadda muke ganin abu ku ya kuka gani aska ta yi daidai da abin da Allah ya ce ta yi daidai da abin da annabi ya ce aka ba mu lokaci muka kawo duka association association 105 a duk kasar ga kuma duka yawancin su kowane yana da inda yake kahe cikin maye-mayen kungiyoyi ana son a gyara abin nan tun bai zama wani problem ba a san wane ne liman kiwon ga masallacin menene yake hudi a san wanga masallacin shin inda aka yi shi ya dace ko ko ana yaya masallaci ga ɗaya nan ga ɗaya nan wannan ne wai galluwakin take kiyaye da shi muka diba muka ce musu a wanga abun a hudda shi wanga abun a hudda shi da da hwari duka addinai aka sa muka ce a'a mu in sun hudda sun yi abun rarrabe haka ko suka yi aka rarraba abu mu nan sun gan mu ga abin da muka ce mun hudda wanga article mun gyara wanga mun hudda wanga article mun ba su muka ba su suka tafi suka diba suka yi wannan abin suka maido suka ce to ku diba yanzu ya ne muka ce eh abu yayi amma a su article ya kamata suna son dan gyara kaɗan kamar article wanda ya shahi makarantun ƙur'ani da aka ce za su zama a kasan hukuncin ministan na cikin gida muka ce a'a ku bar shi can da education inda yake ita waggalwa tana tsaye da kamar yadda ya kamata a yi addini ga yadda ya kamata a yi sai kana da authorization za ka masallaci ba ka masallaci metir uku hudu tsakanin shi da wani masallaci in akwai wani masallaci wani wuri to wannan sai dai ka kai shi wani wuri ka yi shi tunda ba dole sai kofar gidanka ba kuma liman sai ai karatun limanci ya san kome ne limanci in kai yi wannan darajar ta addinin ma ne ka yi kama in kai karatun liman menene liman menene hukuncin liman me ka darajar ta addinin ka girmama shi me in kana ta yin abin cikin hata wanda suka sani suna suna sauran ka ba daidai ba kake abin ka ƙara addini ko ka rage shi wagga doka zaman haka ne ta zo mu mutane ne muna muna kallon su ai tunda bisan mun za a buga ta ko to an saka wuta bisa hanya ko ma za mu ce musu kai mu ho abin da muka yi da kucin kan aiwa galuwa ba haka bane ba wanda ya ce baka magana